قالت أمة منهم لم تعلمون قوما إلا هم مخلصون أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أن الذين ينهون عن أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يكونهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابة السادة الكرام ومن تبعهم الاسلام إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله فإن ذلك المسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى حمد المصابة هو اللي أمتي نوانا وزن من الخطانة يا بركة وكاحتوانا مثل الله جمسا وانا كريدة بالمن كبير كريدة بسيحة كبير راجيريا ولم يجيسا عن القرآن يجيسا ترى ساعة ترى ساعة ترى ساعة ترى ساعة ترى ساعة ترى ساعة ترى ساعة ترى ساعة ترى ساعة ترى ساعة ترى lada da kuma ilimi mai amfani na rayuwar duniya da ake da ake ya miyo karatu ke zo larabi an muka aya ta ɗari da sittin da bakwai da Allah ya kama na ba ni da wani Isra'ila na aiko musu annabawa da yawa cikin a yi wa ajiyu su na Allah ya ce lokacin da suka yi girman kai game da abin da aka nabe su da ga alwa ke Allah ya ce kira lahu kunu qira'atan fasiqatan zama garere waɗanda suke karɓa wannan na ashabul aila ne Allah ya ce ba ta tsaya ne. Wai in ta azana rabbuka karanta mutane ka yi gwar ubangiji cewa in dai ba a bar annabi wallahi da ya kasanna alaihi ila yawm qiyamati man yasuru su al in dai ba ku bushe suna wannan bambanta har zuwa tashi kiyama ba su bushe akwai masu ya ta jarrabe su kamar yau ta ɗanɗana musu ba kuma ubangiji ku ya yi haka ne saboda hukunta wanda yi ba mu inda rabbaka da bari ne ka ubangiji ka mai gaggawa usuba ne da masu aikata zaɓo, yace kuma wa inna daga rahim kuma wallahi Allah mai yawan gafara ne da bayan sa masu duba rahimu mai kenan karshe Allah ya yi tsoratarwa kuma ya yi kira a duba ya yi kama da wanda bidiyo da ɗauki gasari kana ya ba shi takarci sai ya ɗauki gasari ya ce wai ya ji gasari ya yi kai da talibci kauce mamma to ka ga iri ne na Allah yanzu ya faɗi ga azaba mai tsanani wallahi yanzu ina halaka ta in ba ka bar zaɓi ba amma ce amma wanda ya tuba duka iyaye da Allah bina na aka yi don aka yi ka tuba ne saboda ba azabtar da talibai bai kara Allah da komai wadatacce ne wallahi yi muku azaba bai kara shi yasa ya himu a cikin shiga rahama shi ta ka azaban nan kai shi yasa duk da ya tsorata ya tsorata sai ya afala ya tubuna ila Allah ya tagfiruna wallahu ghafurur rahim nika ba ku tuba ma Allah su roƙe shi gafara saboda Allah mai gafara ne ko mai jikai ne bayan su ba wannan ya gwada Allah yana kun bayan su rika tuba daga lafiya saboda tabba inda su ba azaba ba kuma ba azaba aka rufe شنو الله سبحانه وتعالى سوى بني اسرائيل وقطعناهم في الارض امما وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ومن جزء الكتاب قرر قرر قصاص الشيخ ma'ana farrakana mun fil biladi nawaifa shatta mun rarraba cikin garuruwa kungiyoyi daban-daban fi kulli baldatin firqatun cikin kowane gari akwai wani bangare na su wani salafa ijlimun yamlikuna ba su da wani gari wata jiha ko wani lokal gani wanda suke mallaka hatta ta tuna mun shawkan bali su yi gari وما اجتمعوا في الأرض المقدسة في هذه الأيام إلا ليذبحوا. الله يقول taron su da suka yi Isra'ila ba komi na alƙawarin Allah na zai cika da su haka ma dai wanda Allah ya faɗi kafin a kiyama sai Allah ya kawo fada tsakanin musulmai da Yahudawa kuma a taimaki musulmai a kan su karkashe su in wani su ya gudu yalla zai kai ci ita ne kira mu ne da sauti irin wanda mu ne ka ji wani ku sheko ku sheko ba ni na ba ni cikin mutane su ya lafiya kuma wannan alƙawari ne na Allah tabban sa ya au illa ne yusbahu bi aidil mu'minina insha Allah amma wa ada bi zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam taron su na na Isra'ila suna da waɗannan tsara makan suna suka yi mu'minai saboda a yaƙi su ƙarshen zamani suka alƙawarin da manzon Allah ya yi ni Allah ya haisu la taqumu sa'atu hatta yuqatilu al-muslimuna da yahuda manzo Allah ya ce kiyama ba ta sai sai musulmai su yaƙi Yahudawa الحديث أخرجه مسلم إمام مسلم ذات والحديث ثم بين تعالى أنهم ليسوا جميعا فجارا لأننا قبلكم الله بين أمنا أنا ذرقي يهودا أما أنا من دكا سباب من بل فيهم الأخيار cikin su akwai mutanen kirki wa fihim al-asharar kuma a cikin su akwai asharara waɗanda suke mutanen banza sun suka iya don haka shi na Allah ya ce wala kada mu yanke hukuncin cikin guda babu Allah ko guda Allah ya ce minhum musalihuna cikin su akwai mana garka wa minhum duna zalik kuma akwai koma bayan mana garka su ne banza a minhum man amana wa minhum tillas wa hum tillah wannan suka yi imani dan kadan ne wa minhum man hatta an darajatu salahi bil kufri wal kufri cikin su akwai wanda suka yi kasa kasa ga darajar da Allah ya musu kan wajen ta hanyar kafirce ma Allah da fasikanci za ka ɗauke su matsayin su koma matsayin dabbobi ba su da kima da Allah ba yi ma ɗan adam da aka ce wala kada karramna bani adama tana nan in suna in suna da biyayya ga Allah suna da ɗan adam da za su wannan su kama da Allah su da dabbobi su da Allah ya faɗi sai ayyun Allah kai bal mu ba Allah ya wala ne ba su an kanta abin da ka amfani da duniya ta lafiya shi ne Allah yake ba mu labari na Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wa balawnahum bil hasanati was sayyiati wa karanta ba ko ko karanta wa balawna Allah ya ce muka jarrabe su bil hasanati was sayyiati la'allahu yarji ma'ana muka jarrabe su da nimoyi wani lokaci wanda kaji da wasu hukumoyi wani lokaci wasu da tsanani wannan ka'ida ya wani lokaci samu yarda wani lokaci samu la'allahum yarjuna an al-kufr wal ma'asi ila la'ati Allah azza wa jalla don su dawo daga barin kafirci da sabo zuwa ga wa Allah madaukakin biyayya kenan abinda Allah ta yi na hukumomi na jarrabar tarihi da kuma la'alla an ga samun su ya yi Allah madaukakin sarki da bai ce zuwa da'a ta hanyar ba su wani tsoro na wata hukumar da za ta tashi a kan ku ko haɗa shi wa ɗalibin da suka ce ko faruruwa ko annoba kawai sanadiyar ta ku saboda Allah ku gano abin nan na ku mai ina yasa aka yi ku wannan abu sai ku gyara ku ta tuban ba bayan an kai fari kira aka yi a ci gaba da sanarwa mutane su yi azumi a yi istighfari a yi sadaka ba kafin a zo roƙon ruwa to haka duk wani tsanani da ya auku ya kamata jagororin da suka yanki mutane daga bayan amsa hani daga cin rashawa hani daga cin riba hani daga wuraren da ake zina zuga da wuraren da ake taruwa sai ka kuna taruwa su zuwa sai a hana duk abin da kuka gani a cikin rigima to da haram fasadu Allah ya ce bi ma ka saba aikin nan ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم نعم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ما معك على الصلاة سورة الروم الله في ظهر الفساد في الفرد الفاعل النعم يمكن ان يكون الله يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك Allah ya an yi musu wannan ne kamar koro da jan kunne la'allamun yan biyu na saboda kulawa daga dalilin da Allah jama'a a bar ɗaukar laifuka cewa ai gwamnati za ta kawo ai Buhari na a tsarin ka koma ma Allah ta yi ana ta yi ai Buhari ma wata jarrabawa ta ta Allah dama in mutane ba su ta sai Allah ya jarrabe su da wanda da ya zama an ce a sunan fil ya wi ila kullu bi sarki inuwa Allah ne in kuna wa Allah sai ya baku mai sauki alamar in ba ku da da'a sai a jarrabe ku zama muku na Allah da zai ba ku kashi ya in ku ta sai kun da don haka mu gyara kun ga ɗabi'a ka samu ta ba mu sun da kirki sai ne ba mu kuɗi ya ka ta tashi wallahi ba ɗabi'a kare ba ce tana da cikin abin da zai wahalce mu kuma ba mu ita matsala a duk da ba mu sun su kiri ga mai kirki ga mai kuɗi sai kai mu aje kirki mu bi mai kuɗi ya za a yi ka aza fajiri da jagoranci suka ce ka zauna lahiya wallahi ƙarya kai ko ma sai baka zama lahiya saboda fajirci ne shi ke ci gaba da yi in ka abu na kwarai zai zauna ya duba abin da an maslahar ƙasar ku kira ku ai shawarwari abin amma ka ce kai babu ruwanka da kowa mai ba da kuɗi an kasar da an sai wani abin kuya ko ba a bari ba lokacin siyasa yara matasa ka samun da zai ya su kawo cikin cikin kwakwakwakwayen su da kai ciko wai nan yanzu ya zama haja ta sai su duk wanda ka so ya tura sai shi ya zaɓi shi babu ruwa ne da mai kirki da mara kirki sai an gaba gwamnati ce mu gwamnati ba ta ko amfani mu mu wallahi sallahi kaza kaza ba mu wallahi ko amfani mu ba ba ka ni mai amfani su ne kun shi wanda kuka ce ne ba ku kuɗi ya ba ku kuɗi bai hidda kuɗi ne shi ɗan ɗan tarki dallala ɗan hauka na da ya ba ku aka ba da kuɗi ya zauna ya ba su kuɗi su gajin zana a ceto sai ya hidda kuɗi ne ko sai ya ci riba ko kai sun kai hajji su suwa ta kasa kana so kuka dawo hanta, wani abu kai ka ci riba don haka tabban in ba a bar wannan mummunan da zai a ba tabban ba mu barin zama cikin halin kakani tabban wannan ya babu babu gaskiya gare mu ga manzo Allah yake kama kuntum a alaikum duk yadda kuke haka za a yi muku jagoranci ya Allah ka yan iska kuke zai kawo dan iska ya azamu sai a yi ta iskanci ko ba yi to mu ji tsoron Allah mu rinka zaɓen duk wanda muka san baya da kirki mu tsaye mu zaɓi wanda an muka gani tabbas ba a san shi da lalaci ba ba a san shi da liwaɗi ba ba a san shi da zina ba ba a san shi da wani fafara kuɗin aljihun gwamnati ya gudu ba a tabbatar da mu muka taru da gwamnati ta bamu Amerika da Ingila sun bamu yanci sun ce duk cikin mallakar da suka kai wani ba su hana mu zaɓen mu ba to don mi da bamu duk wanda ka yi muna su yi wuta mu taru mu zaɓe ba gwamnati ba amerika ba ta cuce mu ba ta kawo da dimokuraɗiyya don mulki ya zama kusa gare mu saboda mulkin ɗan siyasa ya hina ya hina gwamnati ne yana kowa shi kusa da kusa da mota kusa wallahi ran kai mu ba kai mu da komai ba kaza kaza kaza wallahi sai shiga Allah kuma riga a gyara bai yi muku soja ba soja na hitowa ku tare kuna zuwa abin da gwamnati hausa soja na ka mulki wallahi ya kuke to an ce muku zaɓi na ku saboda ku samu dama yadda kuke shawarwari da mutane ku a tattauna abin masala gari to waɗanda da kuka so ga isa ku ci kowa buron ku da kowa ba buron ku da cikin to Allah ya an ba hukumi to an biya hukumi ko ba yi da kuɗi nan ka yi aiki aiki sai an yi da kuɗi duk wanda za ku ji an ce Allah mada kuɗin sarki subhanahu wa ta'ala dina da faɗi cewa balawnahum bi hasanati wa sayyi'ati la'annahum yasiruna فعلا فخلف من بعدهم خلف خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أرض هذا الأدنى ويقولون نعم ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذون na Allah ya ce. Alam yi ban alayhim ni ta kulki ta bi Allah ya kuru ala Allahi illa al'afa wa darasu ma fi. Na. والدار الآخرة خير للذين يتقون نعم أفلا تعقلون وما فخلف من بعدهم خلف sai aka jibantar a baya wucewa waɗancan da aka jarraba da nimomi da kuma wahalhalu sai suka samu wasu mamaya kalfu wasu mamaya wani sun da wani su ga littafi a taura kana wani kafir ibn kafir ya ce ai kalafa ba'da dalikan fili wancan arni da ya wuce sai suka samu majisantansu allazi na fihi ne wa tsani wa kalfun waɗancan da na fara cikin da mukta su suka samu wasu magada waɗanda ke la khaira fi babu babu alkhairi kuma wani su ba su ma suna rike da asaura da hannaye amma saboda fajin ciyayi ya yi kan zukatan ba a gyara kuma musulmai ne na annabi Musa shi Allah ya ce nabi a su aka ce bayan sun gane ta ya ku zuna arda hadal adana suna kama yan waɗanda yan amfanoni na rayuwar duniya makusanci amma suna suna ce riba suna ce shawa. komi ba su yi an ba su komi na na sun tafi an biya su Allah ya haka su gadi magada ina cikin muna cikin irin waɗanda magada yau kuma ta kaza ta haka bila sai ka ɗan tafi da wani abu komi na na sai ka ɗan tafi da wani abu babu wata ma'aikata da za ka kai kalun alun a yi maka aiki a gama wanda aka gama cikin sati daya baka ba da kun ba a sama maka sun ba da shi ko kuje ko da rana ba a samu sai a yi gaggan ka saboda ba a ba a abin nan an ce tura ya hana aikin ba da kuma ce wallahi da abubuwan matsala da su wallahi sai a yi za yi maka haka haka haka da haka da bidon ka gane sai ka nan ba da wannan irin a mutane sai ta samu wani ta samu wasu irin da suka tafi su wannan dai ga littafi kan Qur'ani ana karantawa rajin a kafin ya riga yin kafin kada da zai gaban sauya zauna amma wallahi su musulunci na ya kasa yau haka nan yin je kasuwa babu ruwa na yi ko kaya ba su karu ba ya kara mu ko ba su karu ba waɗancan na da ya sau amma da ya ji an ce sun kara shi kenan shi ma sai ya kara mu waɗanda kayan dubu goma kahin a gama sai shi su kai dubu talatin dubu goma a kai amma kahin a gama sai tuwa ta ci duk ɗari a kai gairar jima'a ya yi sabgo ya yi masallaci da katon kafir ya zauna ya ce mumini na kuma baya da imani wajen mu'amalar baya da musulunci cikin mu'amalar haka wani babban ma'aikaci haka wani malami in ka kalle su za ka ga abin ban sha'awa amma in ka kalli rayuwar su haka akwai hadari kwarai kwarai da Allah ubangiji ya shirya mu shirya Allah ya ce suka gadi su waya kulo na sai su ce in suka karfi rashawa ko suka cire ba su ce ai sayu ku farin lana ai Allah Allahu ya so su yi ibadi Allah ya gafarta ya ya ku zuna zalika shi addali a sai kaji dan wannan abin kaskantacce ne mutanen duniya na abu na arzikin duniya min halali wa harami na halali da wa ya kulun sai su mutabajjina suna masu jin kai su ce fa sai fa yakfiru Allah lana ma ma fa Allah zai gafarta mana abin da aka aka ce wa hadha idrarun min wannan ruwa surru da jinjirin Allah madaukakin sarki sun dauka shi ai Allah ko bi kai yana gafarta wani dan kan da ya saka in kai da yin da an fita yi da tara kuɗi ka kai mana wani abu sai dai mu ka ina da albashi sai wallahi san da gulo mun samu har har har malam ya ce ne inda yana yi sadaka ko na yana yana ba da ba mu ya Allah malamin garshi ban shi ya ga bari ya koma wurin ma abu ta addini sai tambaya sai an ka za ku a ah, in dai kana sadaka mana in dai kana kawo mai nashi ka ko ni kawai Allah ba yayi wannan ita ce musiba babu mai hana kan nashi al'umma mutumin nan ko ne gwada mai ga abin da ake yanzu yana cikin waɗanda Allah ya wadanta da yawa wallahi ya tauri ya bai an kai kama a kore an kai kama a kore an ku gani babu lalin kora sai an ka bar shi nan ko ka ka ci amma ka kai babu ka tarar duk ka ba ka kasu za a kira sai kama kawo kawo kayi wata yi waɗannan da annan suna cire da ya ranta mu sai dai Allah ya ce ya gama yanzu yana nan babban bai kudi na wallahi ashe haramiya ba rubuta a kai ba lalata a daina ta kai za ta sa ma mugun ka kai za ta lalace ka yi kai rika sai ka lantarka saboda ka saba cin kayan banza yau ka aje ba ka samu su ko nawa na a akwai shori ka sai ka yi bai ce ka saboda ka saba ga wata ka yi wuri wuri albashin ka duk dubu tamanin zai kai wuri-wuri na dubu ɗari biyar za ka sake ganin jima dubu tamanin ɗin da ta amma da ka yi hankali kan halaliyarsa ko ka sauka wallahi mafi yawa mutum ya sauka a ƙara da su ɗin su dubu ɗari saboda akwai wasu marati ya kai su amma ba a sa bai to da zai yi hankali akan halaliyar na wallahi da sai su kuɗin nan su shirya ga rayuwa ba ga mu ba mu da albashin ba alamin hana mu mutuwa a waɗiyar wajen da hana mu mutuwa to ba wanda bai da albashi bai yan yi cikin mutane da wuce bale wanda hada albashi da wata yana da dubu hamsin to haka haramiya laihi ne babba na kasawa ta kai ta kashe al'umma da lalata kewa kuma ta hana mu mutane da ba mutane Allah ya taimake shi ne Allah ya ce suka buɗu su ce ai komai muke Allah na ta mu Allah ya ce in ya atihim ardun mislu in wani gobe ya tsawo musu irin sa ya kudu shi ma suna suna karba abin su yarjuna al wa hum ala ala dhanb suna masu kaunar rahama ga Allah da gafara amma ga shi sun doge kan zunubi kullama la ala shay'in bil qadami duk lokacin da wani abu ya bayyana gare su na wata harka ta duniya wadda ba daidai ba aka zo sai su rikai min halalin kana haramin ba su damuwa halaliya ce ko akwai ma yan duniya hasanatan akwai yan duniya bai san kowa ba sai duniya duniya don ki muka kuma duk gari da ke neman Allah ya ce mu irin wannan rayuwar ta su ba su kuma ba a gama wa lafiya Allah ba zai da gama lafiya shi ne Allah ya ce a tambaye su alam ni ba mun kitabi ala Allah bai alƙawari da cikin a taura ba Allah ya kulu ala Allah inda ga qalb wa ikoni ba shi gaskiya ba yi alƙawarin da su ba ai an yi alƙawarin da su cikin a taura kada su faɗi ko ce magana fashi gaskiya wala ya kaji ko Allah ta shi kariya ga Allah to fa kaifa yadhununa annahu zai sallam ma idrani ala al-ma'asi ya za su kaddara ana ga su samu ta da biyu a akan tabu to akan harami da fi haramiya Allah ya yake kuma ba jahilai bane wa darasu ma fihi sun karanta abin da cikin islahin nan sun karanta abin da cikin arba haza في هذا أنت في هذا الباب والإسراء شو مرة سنة في كذي أنت في هذا أعدم التوحيد شلون cikin wannan akwai zargi babba ai wal annan, darasu ma fi kitabi suna da ilmi akan abin da duka abin da Allah ke so da abin da baya so wa arafu ma fi al ma'rifata tama su da abin da cikin littafin da aka saukar wa manzo su sani mai kyau bin alwa'idi na narko ala qaulin badi akan fadin magana da ta dace da shari'a ba wa zikrai ya Allah da kuma kirkira ƙarya ga Allah sun sani kowa ya sani masallaci su ana wa'azi da abin nan abin da shi ya su akwai malamai masu karantarwa da sauransu a rediyo akwai mai wa'azi da aka kama kowane lokaci amma duk da haka nan sai a kullum wace daga bari nan barin waɗannan waɗannan wa'azoji Allah ya ce ku su sani wallahi in ku sani ba wa darul akhirah gidan lahira khairul lil ladina yattaquna Allah ya ta yi zama alkhairi ga masu cin tsoron Allah bi karfin mahari da tsoron Allah ta bar haramiya afala ta ake nuna ba za ku hantarci wannan ba ku nisan da kanku da cin haramiya ku hantarci lalle cewa wannan haramiya za ta kai ku kabri a yi muku tabi a muku azaba أبدا قرآن الساجة الجامعة في أرض من سورة جهنمة أما جن سورة الله جل تفير اللسوان الدنيا سنيا مصر برايوة من البركة قدما أمين بسي كشم تاني قدما يرزدي كما قول الجامعة مكي جارمي يا الله ملوك في مجلس سبحانه وتعالى أقبا والذين يمسكون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ubangiji ma daukakin sarki yake to wallazina yumassikuna bil kitabi lalle ne waɗannan da ke riko ga littafi ayyata masakuna fi umuri bidini fi umuri dinin cikin al'amuran addinin sukan yi riko bima anzalallahu ga abin da Allah ya daukar shi da alqur'ani da sunna wan gaza wa yuhafizuna ala ada'i salati su dare akan bayar da salloli cikin ke salloli na farilla cikin jami'i fi auqati a cikin lokutan ba su kuma cikin jama'a wal Allah ya shar'anta Allah ya haɗa musu Allah ya yarda da inna la nudiyu ajral muslimin Allah ya ba za mu tozar da la da waɗanda ke masu yin halayen su an da su da ba su ba da su ai la nudiyu ajrahu ba mu ta da da su bal juzihim ala kishin. za mu ba su lada akan yi kulli sahi wa salahihim da jirgatuwar su kai albarkacin yin da samu na addini afdal wa akramal jazai za mu ba su mafi yicin sakamako mafi darajar sakamako a gurin mu madauki kun ga wannan bayan an yi tsoratarwa an yi wa'azi kuma an dawo ana fatitarwa da yin wa'azi Allah yana ji hankalin bayi saboda azaba alkawari ne na Allah duk wanda ya tafi da zumbi mai yawa cikin da shi akwai yi azaba saboda adalci Allah Allah adili ne to ya ce ya ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu kada ku zalunci junan ya ya yi kuwa ba koyi ai wanda ya koye maka abu shi za ka zo ka ci da lissa ba ka wada mini ba amma an aiko mana mafi fifi manzanni da lissahi mafi fifi da zamani ba duk abin da Allah ka wada a yawa a dukkan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam za ka yawa da Allah Allah ya ce duk wanda suka riki lissahi suka tsaye da sallah ma'ana riko lissahi suka riki aqida suka Qur'ani da sunna suka bauta ma Allah da abin da manzo Allah ya koyar suka yi mu'amala da mutane da abin da aka kira da Allah ce wallahi wallahi za ta su guda ba ta hadu kuma za a yi samun lada da kera ta su daga halaka gobe kiyama don haka Allah ya da yake kada ku yarda shi ya kira ya ku zuwa gidan wuta sannan kuma ku karbi kiran Allah ubangiji ka darbe mana da ta maka halaye da kai نعم لأن إذ نتقن الجبل فوقهم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه wa وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم نعم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Ubangiji madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yace to karanta ma mutanen da nasa wa idza sakanan jabal kaukan ambata musu lokacin da muka kira su dukiya kan banu isra'ila yang ankara kamar yanzu a ɗauki dukin kasar fashi a yau bisa garin da su ya abi faru Ya an ka ta an ka karɓo mu da an karɓo littaye sai an ka an karanta dia Allah in ka tsere mutum ya za a tsere ma ita in shi من تحت يجب والأنثى بالأم والعنف بالعنف والجروح الكتاب ليفوقوا kikasi ya katika ya ya ni baadhi na sio anga tukatawa chukua hapo kwa vitu wallahi baadhi yao la sala go ngata ni kitu kile farti hizo da annabi Musa da atarab wallahi baadhi Allah zuwa da ya dauko ga ya dauko cikin zuwa ne ya kankalo guda daidai da wanda kai kama ki gari shi sai ya ce wallahi ko ku imani ko amma ki ku duk sai suka kama sallah suna suna yi shi ne Allah ya ce muka yanku dunki baukan zirgishin su ta annahu jullar biya sau daidai da gare suka zama kamar ce wa zannu annahu waqi'un suka tabbata dunkin gaba zan gaba gabatar da turai suka tabbatar da dunkin ga aukuwa da yi wanda aka yi gon dauku dunki ya kawo yi wa ya dauku dunki ne ya karo a cikin shirin da ne yana da iko shi shi sun ga abin da ya faru gon shi da Allah madaukakin sarki yake yace hujuma atayna kun bi ku kama abin da muka saukar muku na taura da ƙarfi ma'ana da kokari ai wa kunna lahum khudhu tawrata bi jibbi wa azmat ku dauki aiki na taura da kokari da kuma himma واذكروا ما فيه لعلكم تتقون karanta abin da a cikin da ai uskuru ma fihi bil amali wa amalu bihi duk ku karanta abin da a cikin ku yaki da shi bisa kono bi bilikin al'amun take da don ku zama cikin gurin mutane da su ma'ana layin mutane wannan Allah ya ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa bani Isra'ila sun yi ta'addanci kuma ga su da da karwa ne da sace ya fara Allah ya awa Annabi Musa yi wannan yau ya yan gudu shi na ga sabar Qur'ani karwa ne da Quraysh da za da yi ba su zuwa kiyama dan shawa na zamanin Annabi sun tare wasu yi yi wasu Allah ya musu arziki su yi aljanna sun tuba yanzu saurawa saurawa mu muna yanzu alƙur'ani yake magana da mu yan ba mu yan ba da labarin bani Isra'ila mu ne yake ba abu kaza da ya faru gare su ana nufi duk wanda ya kibin lillahi Allah irin wannan azabu za ta ko ba su zo mai daidai da daidai da irin wancan ta za su zo ce musibu wa alhalu ganin birna tsada abubuwa tsadar rayuwa rashi nan muna rayuwa gwamnati duk sun kai masa kai kai obe nan muna rayuwa muna tsada ka muna duk sun ba gwamnati ya sai su kai kai obe ba su ba mu kowane ma'aikaci yawa ana samun kuɗin da aka tsara wa ma'aikata kai tsaye cewa shi na aka so yanzu ku kasance gaskiya. in ka zo garin kai wa'azi kuma ka zama sarai ta a yi wa'azin da a yi na bakaɗan duniya shi ne Allah yake so mutane sai Allah ya ce a gaba a karɓar Allah وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم نعم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا شهدنا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وبجد جناس يرقى ونبي في التعدين بيسرائيل. وبيا النبي آدم. kai da Allah ya halici annabi Adam sun yara aljanna sai kakkaɓo an rubuta dama da kaga injiniya na ƙari gida da takarda ba samu ko hegi ba haka Allah ya wa duniya kahin kahin ta zama duniya sai an gana ta da shekara dubu hamsin da na sai aka aka ji na annabi aka ji aka kakkaɓa aka buji kunkurunsa bisa ga kudurar nan da Allah da ta kike da Allah zai tafi iko yin komi sai duk wanda azuri a tafi ya shi yana matsayin iri sai aka Allah ya tara hannun da irin ga duk gaba da suka da wanda aka ce ma annabi Adam zai haifa har zuwa ranar tashi ba Ture ne ba bakitse ne ba wane ne kowane na a waya ce ta gingin masu da haka sai dai Allah ya kakkabo su ya tara su gaba da shi ne Allah ya ce wa in aka akaza rabbuka min bari adama ka ambata ma mutane lokacin da Allah madaukakin sarki ya rike alkawari daga badu Adam min zuhuri tun suna cikin bayyakin ubannin su mana tun suna iri cikin kaso yanzu mutum nan mutum guda Allah ɗaya sai irin da cikin kunkuru maniyin da zai zuba a ɗaya da guda wannan maniyin inda za a bar duk yanzu suka sau kwayoyin kwayoyin halitta suka sau ciki mutum za a sauki ciki guda a kai dubu amma sai Allah saboda kudura ya san mace ba ta iya da haka sai dai a ɗauki guda wani lokaci a ɗauki biyu wani lokaci kana gani an sa uku an samu mace wata hudu haka da an samu don a gwada maka ba iri ba gudana ba rahama ɗaya ta da je kai ka gani wahalar za ta yi yawa in za a yi ɗago goma sha biyar kun ga aikar yawa jan ɗago goma ta kai to sai Allah ya sa sai a sai a ɗauki guda to wannan irin gaba ɗaya na duniya wanda za a yi har zuwa wanda za a haifa sai Allah ya kakkaɓo shi aje gaba gari ya ce min zuhurihin daga baya yake ke sanar su kenan zurriyatan ya kakkafa zuriyar su gaba daya wa ashhadahum ala anfusihim ya shaidar da su da shi Allah ne a gaban kansu don ce musu ya alastu bi rabbikum kai ku waɗannan halittu da za a haifa kahin kiyama ba ni ne Allah ku ba ba ni abin bauta ku ba kalu bala suka ji Allah haka ne kai ne ubangiji ba mu shakka Allah kai ne ubangiji shahidina mun shaida wallahi mun tabbata Allah ba mu da wani Allah ban da kai muna iri kowan mu ya da, ko mu ka hiya ta duniya ya yi alƙawari bai bauta ma kowa sai Allah Allah ya ce to abin da sani ku tabo ku cikin tsafon mahaifin ne tun kafin ku zo ku zama mutane an ta kulu yau mal kiyamati don ka a zo ku zauna duniya duniya ta yi muku daɗi bi dan jin daɗi bi dan girma ya ɗauke ku saba mini kushe ba ba kuma sanni ba kuce wasu waliyai kun ka sani wasu gausu suka kuka sani kushe ba ku sanni ba a zo kiyama in ce muku bitta kun kai kuce a ah, kuwai ba ba ku mun kai ba kakanni ku sun kai shi yasa yace an ta kulu yau mai ka a zo kiyama kuce inna kunna an hadha na. Ku game da ibada nan mara kana ne mu waye mu rena muka iski suna yi muka bibi Allah ce to tuni yanzu kun yi mi kun zo duniya ba ku buɗa muku wa sai Allah kowan mu in ya karkace daga bin wani wali ko wani gausu ko wani gunki to ya karkace daga bari alƙawarin da Allah ya nuna kuma kaga duk da saba alƙawari ni an saba mai an yi mai azaba ba ne shine Allah madaukakin sarki yace au taqulu au kulu, inna ma ashraka abauna min qabl wa kunna dhurriyatan min ba'dihim hmm. أفتهلكنا بما فعل المبطلون wacce aya ta wuce aka ce wa ya Muhammad izilin ka daraja rabbuka aulad Adam Allah ya ce annabi Adam tuna lokacin da Allah ya tabbata da Adam min afladin daga sabon min afladi abayin fa qarrarahum bi tauhidi ya tabbata musu cewa shi abin ko shi ya hanci wa ya da Masa Allah zahara Adam Allah ya ya ya shafi kafin Adam ma'ana kunkurunsa fasta karaja minhu kullu nasmatin huwa khaliquha ila yawm al-qiyamah yayi da dukkan wata dangantaka da za a haifa zuwa ranar tashin kiyama ya tara su ya nemi su cewa wa Allah kun kafi ya Allah kai kuna da wani Allah ban da ni sai suka ce wallahi babu ku shaida ha ko ku ya shaida ya ubangiji samai da kace wallahi Allah mun shaida ita to dukkan mu zo kiyama ku ga wata da au taqulu ko kuma ku dora cewa ga wani abin da au taqulu inda ma asharaka aba'u ko kuma ku dora cewa a wai wannan mun su kai wannan shirka min kallu a gabani a halitti ko a gabani a yin wa kunna zuriyatan mun kasance mu wata zuriya ce min ba da wata ta zo bayan su su ce ma Allah yanzu Allah afa tulikuna bima fa'ala al-mubtiluna Allah za ka halakar da mu da abin da ma'annata suka cikin mu. to in kai in ka ike kakan ka yana harkar banza kar kai yi. kawa Allah alƙawari ta duniya ba kai ba ko wace sana ta zuwa gida a rike ka isko baban ka maka tana karshe da kaya ne jan Allah fi zuwa makaranta ka zuwa karatu ko ba haka ba ka isko baban ka bokana ni ka ba ka da bokanci jayya da Allah shi ya tabi in ka aka kawo mai labari sai shi hawo lalle wasu makwabtan kana wasu makwabtan kana ya haɗa ka da yan uwanka abin ka ya sai da kwanci ka yan abin ko ya fice ya shi ko bai yi maka magana sai ya ɗan shi wani abu asara nawa kenan asara ta uku kuma ya kama da makwabtar da suna nan suka gare ka mabiyan nan na ko da aka dawo ba a ganin kima kuwa cikin nan shi ga uku wannan kaga lahiri Allah ya yi maka sauki ka yi imani da Allah ma a saba ka min haka tun sabi Allah duk abin da ya same ka nake kya daga Allah abin da ya same ka kuma na sharri ka fara tunanin da wani laifi wa Allah ya samu daga ɗaukar fadi da wani laifi wa Allah ya samu daga ɗaukar kamun da rashin lafiya sai ka isa istijibari kai ta istijibari nan take Allah shi ya yi maka wannan bala'i amma in ka jingina shi ga mayi ko ka jingina shi ga wani mai mai kasko shi ke nan ka ba ka tare da Allah ko ba ka tare da kuɗi kazo za ka zuwa bidan abin bidan maganin ku daga can kai mugu ya canje maka yanzu ya canje maka imani da Allah za ka yan uwa mu ji tsoron Allah kada mu iske gidajen mu ana wani abin da ke shi ta yi to gado mu kai gado in na kwarai na shi ake riko ba magana hausa gado kwarai ya lali garako gado kwarai gado kwarai ya na kasa ga wanda an lalatacce amma in ba na kwarai na ba a a bar mu huwaye a su ya idan lallashi su ai annabi ibrahim da ya gado gadon bautan kuma kan gidan su yayi ta huwaye ta wa'azi ya ya abati mata ta abudu ma la yasma wa la yusir wa la yusir an يا أبتي إني قد جاء لي من الدين ما لم يأتك فاتبعني هذه صراطا سويا يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان نعم إن الشيطان كان للرحمن عصيا كاجا أبين دجو يا بابا دون الله حركة كتشيرا والله إسمع كان دارك كده هنا نشيل شيطان هنا يكوان أبو شيكو شيلان بيعداوا لك أدانا مرحنيا ميرحم يسيكو بدوا عزم يا حسنا yace wallahi fa ajurni ma biyan kaurace min kaurace ana aghalibun anta an alihati ya ibrahim yace mai ni la illam tantahi la arjuman nakawa يرني مليا قال سلام عليك نعم سأستغفر لك ربي هكا إنه كان بي حفيا wannan shine wa'azin da Allah ya ba Annabi Ibrahim ya yi wa'azi da baba ne ta hanyar da'awar da Allah ya kushe ashe in ka tsince daga shirya kai mai hikima kai mai duki kai mai wanki ka zo gona da kai manomi na in kuma sha na ka je ka kare in ka je ka saka cikin ne karamar marai in ma ka halaye na gari ko ka ɗauki wata aƙila bai kai gudu ya zama komi na shi bai kacewa da hannu komi na shi wallahi bai bai ma shi kirkin ka zai sa ya fahimci magana har ka gaba gaba ta ba na na na Allah ya ni abinci da ganewa ni ta so gidan wallahi wata wani wa na shi ba har ka wallahi to ya ci dala gaba ka ya saboda wallahi wallahi biro ya gidan gaban san shi da wani abu na lalaci wallahi ana cikin kiro sunana da gidajen daji wuce wallahi jiro rar da yake gidan da mun kai da wani harkar daji anya abin ga wallahi da ya aiki ba na bare na ka saba ma kirki mu'amala da mahaifin ne ko ba su da kirki kirki ka zai jawo in ka zauna da kirista kai ta kirki kai ta kirki kyakkyawan mu'amala ka bayi mai alkhairi amma in harka ta addini ka shawani hakuri muna son ku amma wannan harkokin ku saboda ya sa a maka'ida addini ne sai kai mai alkhairin da ya yi wannan abin da ya rasa gare ka sai dai ya zama sanadiyar ya gane wani abin da na ku ya wucewa mutum na ya samu shurayin alkali riga shi riga Usman bin Affan yana halifan manzo Allah a Madina riga ta fashi, riga rakumi sai wani bai kudi ya dauka an ka ga riga sai ce riga kan tauta kuma kuka ta da hannuna an kai shi ga alkalin musulunci Sheikh Shurayu yace shugaban kasa ya zo ya zauna kusa gargaje ta a ran kai ko ma can kusa da abokin su ba a bai huje ta mamaki kamar yanzu ka ka ce Buhari ya tsawo kotu ba ya koma can ina haka kan jaya ta shi zauna ba a keɓe cin rafi a kan maka Allah ya hakuri zauna can kusa da abokin su masu da ya ta kawo shi tara wanda kai da shi duka matsayin ku guda. Sai ya zauna ya ce a kan maka Allah rigar an gare ka an da hannun bai guje kuma ya ce ka ce ka ka ce ka dan lalle dauda ya ce kawo shaida ya ce na kawo wannan a wannan ikokin manzo Allah Hassan da Husaini kuma shaida riga ta ana tuma Hassan da Husaini da ƙarya an an ce su a shugabanni biyu na samari aljanna manzo Allah ya ya ce ai diyan mutum ba su ba su shaida ina ganin kila ba diyan kila ba diyan Aliyu kila nashi na kawai na da Hassan da Husaini alkaji ce mai iya mutum ba su ba su da su ya karma kallon ya ce to dole na ce da ya ce mabai wude ni kacci shugaban kasan mu ya ce riga ta ya ce a ba ka saka hannuna ba riga ne an da ka saka hannuna alkaji sai dai gwada ne da kai shugaban kasan kuna ya ce a in dai shugaban kasa waɗanda ne ya shi duka ne na ba ka riga ɗarbi an yara a karma kallon ya haƙuri gida na tabbata mu bai hude riga saboda albayyana su alal muddahi wa yamin alaman an kar haka annabi ya ce kawo shaida yana ga mai ƙara rantsuwa tana bisa ga wanda yake yake abin da yake inkari don haka duk da ba ka da shaida shaida da ba ta karkuwa a mun musulmi na kallon da ya gude da riga ne kai ko ya kuri kai gida aka tashi da ya ka kama hanya yana kawai waya inda aka kira ne yana hayyar da hayyar bace kwa bai kira shi bayar dawo ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na tabbatar da addini ga na kuma gaskiya ni da shugaban kasan wanda suka ji da shi wanda annabi kuma yana ji da shi yau a tawa ce na to kotun ku an an yi min hukunci an ba da gaskiya ba ba shi wallahi addini ga na ku ba da gaskiya an yi kalmar shahada ya tawo mu zama haka nan in mun zama alƙalai alƙalancin mu ya ki musulunci in mun zama ticoci ticocin mu ticoci mu zama musulunci in mun zama yan kasuwa mu zama yan kasuwa musulmai kowane mu ma min kullin adi illa huwa ala suguratin min sugarin islam ku yana bisa kafa musulunci ake ne kamar wadanda wancan ya zama kuhar can wancan ya zama wancan kowa ya tsare wancan wancan wancan wancan malami da kowa ta yi ma'aikacin gwamnati da kowa ta yi ma'aikacin tsaro da kowa ta yi ɗan kasuwa da kowa ta yi mata da kowa matashi yara da kowa su akwai abin da Allah ke kallon su da shi kowan muka da bari a cikin gehen shi na aka rinka biyo mu mutum in muka lalata kasuwanci sai hana mu masu ganin kasuwanci muka rafi ne in muka lalata aikin gwamnati duk wanda ka ganin halayen mu zai sai kyamuci musulunci da musulmai saboda yadda ke gani harkar zalunci kawai haka malantaka ai malantaka ta kwarai ta addini yana na Allah abin da ya karanta ya daidai da halayen ka a ce mutum malami na amma a ce ko yi mu'amala da shi sai ya kuka ko kowa ta hada shi da shi sai ya yi kuka in ka ci an kuka ce malama ne an ka ba ku yau yau na ka bane saboda mai saboda kasan ba su zuwa lahiya wani malami ya kai wani wani ya kai shi da mota gida an ka ci malam kan bai hawa da sai an ka ba shi jiki an ka zo cikin wani gaisu ba ka musu nan jami'i ma na jimoyi kun gode yaro ya kuma ba babu mutsaci ta amma kuma da ya yi kan masa ma da mu yanzu ma da ya rike ke gaci wallahi kan ke da ba baka mota ya ni cikin mota ce na bar malam da Allah kai gobe yana sake ganin girma ne duk abin da ya faɗi yana tasiri gare shi don Allah jama'a ko ya halaye da gari Allah ya taimake kai Allah ya ce وكذلك نفصل الآيات نفصل الآيات ولعلهم يرجعون Allah ya ce haka muka rarrafe bai ma'ayi da ke niki bakka illa mu kawo ka kisa majajin da ta haifar mu kawo wanga bayanin majajin da ya haifar Allah ya ce haka muka bayani ayoyin alqur'ani bakka illa daki daki Allah ya ce wala Allah ya ji saboda ko da mutane za su kawo daga barin bata da samu Allah zuwa ga da'a ga Allah mu

misalin wani mutumin da labarin mutumin da muka ba shi ayoyin ya tadabbara halin nasi don ya fahimtar da mutane ita ka karanta musu wannan mutumin an ce wannan mutumin wani babban malami ne ake cikin banu Isra'il kuka ba shi ayoyin Allah ce fan salaka min a kai ya sumbule kai ne daga bare aiki da ayoyi ma'ana Allah yana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalu ya muhammadu ala yahudi ka karanta ma yahudawa ni za ka karanta musu kafara kafara wa qissati zalika al allamnahu ilma ba'd kutubillah labarin wani malami cikin banu isra'ila wanda muka ba shi tashin ilmin sanin littafa Allah ban su min minin ya sumbule daga waɗannan hari kama tan salikul hayyatu min kamar yadda macijiya take hita daga swalin ta ta zuwa ta nan cikin yanga ko hakukuwa Allah ce haka malamin ne wa ilimi da zagi kansa daga ilimi addini ya koma fashi karanta musu cikin su an kai wannan malamin shi ne Allah mana ku sarki su bihana wa ta'ala ce bi an kafara biya kai inda ya kasance ma ayin wa an arata an haya bijire fa ta ba hu shira sai shi ya zama shi ya ya ba shi a gaba gare to kana mina na rawi ya zama cikin wannan halaka ai wala hika wuce shaytan sai dan ya zama ya riske shi wasu azabi alaihi kuma sannan zan da shi yake kariya wajen bin halakar da mutane hatta ki ana hufi zumrati du'ani sai bai san yi cikin tsari wanda suke fatattu arrasi na wadanda suka yi zurfi girgiwa ya cikin bata ba da an kana min al-mutadina bayan da ya kasance cikin shi qala ibn abbas abdullahi ibn abbas huwa bil amu bin ba'ura wannan malamin cikin banu isra'ila shine bil amu dan ba'ura kana indahu ismullahi al-azam ya san sunan allah mafi girma Allah ya sanar da su suna Allah mafi girma ya Allah ya maka baiwa kai ya kai ka san suna Allah ya bayyana maka ga sunan da kake kira na da shi to in ka ce ya Allahu ya Rahmanu ya Hayyu ya Qayyumu addu'an nan ba ta hadu sai Allah ya karbe saboda shi ce na sunan ga yana daga cikin sunan na gina da aka roƙo na in karba lokacin annabawa ayi akai musu sani wannan lokacin su alihan mutane cikin maharki mutum kamar harkin ciya Allah ya ce ga cikin sunan nake shi wani wanda kafta yana cikin sunan da ce in ka roƙe da wannan sunan ina karɓa ba ya ga kirki ka kai ce to shine addinan an gwa ya samu wannan matsayi ya samu babban matsayi Allah yana karɓa mai addu'a cikin haka kawai aka ce sai wannan yana cikin haka dan Mas'ud ya ce huwa rajulun min bani Isra'ila ba'athahu Musa ila maliki Madyan aka ce mutum ne wanda cikin barin Isra'ila yana cikin jama'a annabi Musa ana ci da shi yace sai dai Musa ai kai ga sarkin madaya da iya ila Allah ya kira ya zuwa ga kira ya zuwa ga Allah mana cikin sarki dama ana ta manzo Allah ma ka ai yakan aika sariya ai aika wasu malum masu ji su dawa shine da aka aike shi ya kira zuwa ga Allah fara shahul maliku kai kai bakara ke mai yabba a dukiya mai yawa shi ta ya Allah ya taɓa zuwa ta rashin aiki da yana yabba shi dukiya mai yawa wa a ɗahun mulki kuma ya raba wani yanki na garuwa ce na baka kai ita zuwa addini na naku ba kumi ne ba ga haraka ta kwarai ka kama kai dai malami ga gaskiya ana yi ana yi da wata haraka sai rizza daga addini annabi Musa ya kama addini wannan bakara ke na gobe kuma an ka kawo dukiya mai yawa an ka ba shi a wani yankin gari an taɓa shi yana rufe sai ki dawo ma annabi Musa shi na Allah yake ba mu labari wa kana min al-ghari na sai ya kasance cikin waɗanda aka tattu waɗanda suka bar addini suka yi suka barin addini ka san duk da babu sharrin fata irin sharrin fata bayan kana shirye kana mai shirwa ya samu Allah yake sharru dalalati ad-dalalatu ba'da al-bid'ah Masu sharrin fata duka fatar da mutum bayan ya shirya ya gane gaskiya sai ya wata harka ta duniya ta tsaye bai duk sharrin mata ta duniya wannan da a cikin kafirci gobe kiyama bai kai ta azaba ba saboda shi bai gane ba amma kai ka gane Allah gaskiya ne addini gaskiya ne bi da wani abu na duniya sai ka yadda addini ka yadda shari'a sai ka ji ta sama raka duniya azaba ka ta ita kafin ranar tashin kiyama saboda ka zama na munafiki musulmi ai ya kai ka gari Allah ya tsare ne Allah madaukakin sarki ya ce walau shi na eh lokaci Ba wala min ga tun gocin ai mun tsaya akan wata aya din makaranta gobe kan samu ta ina makarantu da Allah shi amfani da shi inda muke kuskure Allah ya gafarta mu da kuskure ni da yawa ya mu da lada za mu gama lafiya da wannan duniya yawa al'amuran mu da kyawun kula da arziki da mintinin din lafiyar mu da sauran al'amuran mu da da Allah ya kyauta jagororin za mu zama nagari da rimi suna mu da ayyukan da dace da rayuwa da addini Allah ya taimaka assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi ana ƙara tsara da yawa cewa kwamitin marayu yana nan yana ta neman abubuwan da zai taimaka kama yan uwa marayu a cikin wanda wata marayu farma mutane sai su taimaka saboda da Allah ga yan kwamitin nan ga kuma ya gaji nan suna zaga yawa Allah ya ba mu shi gajiyar kawo. Amin. Kana yau akwai tambayoyi kamar haka. akwai ne wata kura Allah da kan su tana neman addu'a da musamman da kuma wani yawa musulmi na cewa mijinta ya rasu kusan shekara daya amma har yanzu tana cin da wani abu a cikin zuciya tana kuma ganin wani abu a zuciya da ya kasa kafin ta har yanzu hmm. tana neman malam addu'a Allah ya shirya masa wani abin kuma Allah ya ba ta rasuwa Allah ya ba ta amma da Allah ta zama musulma ta kwarai mai gada bayan Allah na gari Allah zai da za a saba su musulmatin قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون haka kamar yadda mu kalma ta ta yi na lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin da ya da yanzu Allah ya mai masa wani wanda ya kai wannan mutum ko wanda ya a kamarin ka bar ma Allah na kai ta ke ma Allah imani da imani yana daga cikin cikon sharuɗan imani da rashi Allah ya kaddaro mai rashin lahiya ko makauta ya yarda abin kai ya ganin mai mutane don yana makawo ko ko don ban da miji ko don don ba haihu ba kai yake wannan wata Allah ya shi ba illa ta ga gari akwai abin da Allah ya dana dan mai akan wannan ina ba ka kuwa shawara ta da tsoron Allah da dangana ta bar mu Allah nan bai dogara ba ya tabu Allah ma ba Allah amma to ni Allah ya yi wannan da shi a ya mun roƙon Allah shi ma da bane kai duk da wannan damuwa ta ta ne da bane kai shi ya na sai wannan kuma yake cewa assalamu alaikum malam akwai wasu malamai na wasu ɗanika da ke cewa in ba su ba ko an je a rana alƙiyawa ba za a ci in ba a bi ba in ba a bi su ba hmm. ko an je a rana alƙiyawa ba za a ci ko an je annabi muhammad a tambaye su ko an je annabi muhammad saboda Allah bai aiko su ba su ce rana sun su suka da kansu wallahi Allah babu inda ya gwada mu inda su su suka da kansu za a tambayi ko ko an bi annabi Muhammadu ba a kira sai an bi sai kun tafiya kan da sun yi rida bar musulmi daga nan sai ka a ta hanyar da za ka suna roƙe mutane da ajiyar nai suna gafara suna ba da aljanna a aljannar da babu ta suka ba aljannar banza ta babu ta sunna ya sa ka aljanna sunna yayi maka nabiya yau kana sallar ka zama mai aljanna in ka zama ya arziki lalle ne alƙawari ne ma mana samu aljanna su yana da kasa amma dunnan duniya bai kai sai ka yi arziki ba kai ma ka yi wa hada hada ka bashi kai ka tun da mai rauni ka dora shi sai wai shi ku abin tsutsa sannan kuma ya ce wanda bai bi shi ba wannan ƙarya ce ya yi kowa an kwaye gama magana ya sani malamin nan kowane na komi girma na ƙarya ta yi annabi muhammadu allah ya ce ni wa in uhu ta in kuka bi annabi Muhammadu za ku shiga amma duk wanda aka yi banda annabi Muhammadu kasa ta an kaji sun san ta halaka shi bayanan ya kuma za ta bayyana da mutum layin a tare yura na sashi da don haka waɗannan maluman kuna jan hankalin su dai da lalama su ji tsoron Allah su bar haɗin cewa sai an ji a samu aljanna aljanna sai an ji Allah da an manzo da samun aljanna a kai an bi Allah wa man yudi Allah wa rasula wa yakhsha wa yattaqi fa ulaika humul faizuna a can suratul nur ko ba haka ba wanda da Allah da manzon ya ji tsoron Allah bai sabo Allah ce waya ta kai kuma yana jin tsoron Allah zunubi ya kare Allah ya sa ulai ko mutaki su amma su rafanta ba waɗanda suka yi su ba su da haka wannan mutumin da ta cire wanda ya shi da Allah ya shirya mu da shi da shi da jama'a na alaikum sai bayani a kan tsari ko mutum yi dabara domin ya kare gaban ko wanda ya komai ne eh. to mana idan ya fita a suturar shi gabanin ya yi sallah sai sai ya wanke suturar awo sai ya da bai ta yi sallah abin da an ka ya shiga sallah shi ne hukuncin da baya baya tafi sarki ne bai tafi sarki ne ya bi ya fito mai ai kaga da ya yi ko bai tafi da tuwa ne ba Allah ta kare ko to nan in ya shiga sallah ya kabbara harama duk abin da ya zo ba da shi ba والله تعالى اعلى نعم وما شاء الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد Kama صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله da muka tsaro nan Allah ka kara mu da hanji a aljanna Allah kai sai ne sunan da kin muna daga cikin masu shiga aljanna in ka da za ka yi wa shekara ubangiji Allah ka yanta mu da mu da wani musulmi mu take muna fata Allah duk inda a duniya ya Allah ka gafarta mu da zunuban mu ka mu wannan da an bar daga cikin su Allah ka sanya kwanci mu bar da zama hutu da rahama da jinkai mu da Allah Allah ka samu halaye na gari ka samu cika da imani ya Allah ka taimake mu ka mu ta mu da halaliya za ka shi mu daga barin haramiya ya Allah ka ba mu zama lahiya kore mu da cikin jiri da kashe kashe da zuci jinai nai da tashi tashi mutane ubangiji muna da doka da ka Allah kai mana magani waɗannan abubuwa Allah ka ba mu jagorin da za ka dawo mu da sanadiyya waɗannan abubuwa su kawa cikin mu اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كل ابتلاء وعذاب الاخره يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من بعد ما تؤتي الناس من الأهل والولد والمال غير الزعل ولا الوجد اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك وأغنى بذنبك عمن سواك اللهم إنا نسألك حل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تتوب علينا وتغفر الله اذا أردت بك فتنة فنجنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين